الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira <clears throat> innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah yau za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul balad bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم أقبه وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة فالحمد لله قاموا أصابوا السورة دا أكي كرا سورة البلد ma'anan balad shine sunan birni da larabci balad ko a ce madina balad shine birni ko gari wannan birnin da ake magana a kan shi anan shine birnin makka Allah ya kawo maganan makka a wannan sura mai albarka sai aka ɗauki sunan aka raɗa wa surar da shi wannan sura mai albarka makiyatun a makka ta sauka dama tana bayanin makkan ne to kaga a makkan ta sauka kenan a jerin gwanon surori idan ka ɗauko daga sama suratul fatiha kana gangarowa bakara ali imran nisa'i kana ta zuwa za ka samu ita ce sura ta casa'in <clears throat> dama mun san surorin alkur'ani ɗari ne da goma sha hudu ko to wannan ita ce ta casa'in ta gabi ma'ana sauran surori nawa kenan ashirin da hudu ashirin da ko na'am to wannan ita ce dai ta casa'in wa ayatuha yawan ayoyin wannan sura mai albarka ishiruna ishirin ne daidai bismillahir rahmanir rahim za mu karanta hukunce-hukuncen wannan sura muna masu neman tabarruki da sunan allah ar-rahmani mai rahama arrahimi mai jin kai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu tabarrukin wannan sifofin Allah masu albarka Allah ce la uqsimu bi hadhal balad Allah ce ina rantse muku na rantse muku da wannan gari makka wannan gari makka na rantse muku shi da shi saboda mai Allah ya rantse da shi ya rantse mana akan zubar da jini haramun ne a makka kisan kai haramun ne sata haramun ne yin a shiga a yi zina a yi barna haramun ne a bauta ma gunki ko a bauta ma wani Allah haramun ne a shiga a yi bokanci ko duba ko sihiri a wannan wajen haramun ne a shiga da giya ko ƙwaya ko kayan maye haramun ne mutum ya shiga wannan haramin ya karya bishiyan da take ciki asalin asalinan bishiyan take ba artificial ba wanda aka kafa irin fulawan nan da ake yankawa haramun ne ka tarar da bishiya within boundary in harami ka karya bishiya haramun ne ka tarar da abin farauta a cikin wannan garin ka farauce shi ko ka ga tattabara ka bige ta ka kama ko ka ga rago yana yawo ka bige ka gasa ka sace haramun ne. haramun ne a shiga da fina-finai na batsa wanda za su ɓata tarbiyyar mutanen gari haramun waɗansu alazai suka tafi da fina-finai a nan su je su ba tukarin da suke can duka za ka ga ana tafiya ana cikin haika samu cd cd na waƙoƙi cd cd na hausa fim cd cd na finafinai haka dai nigerian fim ana shiga da su za ka tarar da wannan haramun ne ka shiga da waɗansu littattafai ko waɗansu kasakasai na aƙida da ta saba wa aƙida ta tsantsa ta addinin musulunci aƙidan annabi sallallahu alaihi wasallam kaman ka shiga da aƙida na bidiyoyi aƙida na shi'anci aƙida na waɗansu aƙidu dai wanda is contrary wanda sun saba da asalin abin da aka saukar a makka ko kai kai ka ba da gudunmawa wajen gurɓata da lalata aƙidan mutanen da suke ciki ko ka shiga da waɗansu publications ko waɗansu mujallu wanda suke kwata-kwata ba na sunna ba ne ko ba na aƙidan musulunci na kaɗai ta Allah ba hatta ka samu abu a cikin garin ka tsinta ka ɗauka haramun ne in ba don ka sanar ba to shine Allah fa ya rantse mana da wannan birnin don ya nuna mana darajar makka cewa waje ne ba na wasa ba shi yasa Allah ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhikhu min azabin alim wanda yayi attempting kawai yayi attempting ya yunkura ya aikata wani barna a wajen a temptation din wato kai niyya kai yunkurin ko baka aikata ba Allah ce dole zan dandana maka azaba mai nadadi kawai to ina ga wanda misali za su biya karuwai aikin hajji su je can ina ga wanda za su je su yi ta alfasha a can ina ga wanda za su tura ɓarayi suna sane suna yankan aljihun mutane ba ma a bandrin in ba a jikin ka'aban ma ina ga wanda za su yi safaran kwayoyi da kayan maye su je can don neman abin duniya hmm? to saboda haka Allah ya nuna mana garin makka gari ne tsarkakakke tsaftatacce wanda Allah ya haramta dukkan wata ta'asa dukkan wani alfasha kuma ya ce wanda ya yi yunkura ma zai yi din ma kawai zan sa kafan wando ɗaya da shi wajen ɗanɗana masa azaba mai gaɗaɗi man da kala kana aminan ana son wanda ya shiga wannan wajen ya zamanto cikin aminci cikakke ina fata an gane ko duk abin da za ka shiga kai anan to ka yi alheri kawai ma taf min khairin ya alamhu Allah to shine Allah ya rantse mana da Ka'aba ai da wannan garin Makka domin mu san darajar garin mu san yanda garin yake ya hana kisan kai ya hana zubar da jini tunda Allah ya ce ya hana amma sai ya yi izini ya ce wa anta sai dai kai din nan ya Muhammad hillun na halatta maka kai muhammad na halatta maka wannan garin bihazal na halatta maka ka kashe wanda ka ga dama a ciki kun ga a can allah ya rantsa ya haramta menene kisan kai amma ya ce kai muhammad hillun ni allah kai kaɗai na halattawa wanda ya abu ka kashe shi a ciki Shi ne lokacin da manzan allah ya zo fatu makka ya zo ya konkarin makka ya kwace makka daga daga hannun kafirai ya tsabtace makkan gaba ɗaya daga bauta gumaka ya tura sahabansa suka kakkarya gumakan da suke jikin ka'aba jikin ka'aba kawai akwai gumaka 360 ya tura irin su khalid bin walid irin manya-manyan sahabansa wa qul ja alhaqu wa zahaqa albatilu innal batila kana zahuka kace gaskiya yazo ƙarya ta kauce barna ta kauce dama ƙarya bayi da gindin zama abinda suka yi ta furta suna karya gumakan kenan kuma Allah ya saukar da doka ya ce ya ce wa azanun minallahi wa rasulihi ila wa azanun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal yace inna ilan nasi yawmal hajjil akbari anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasuluhu sannan a can karshe ce fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim Allah ya haramta wa duk wani kafiri da mushriki shiga makka tun wannan shekara shi yasa in mutum san tasamma makka ko madina zai shige su zai ga an sa signboard an sa non-muslim hanyar ta haka nan kuwa muslims hanyar ta yi zuwa madina da maka allah ya haramta kafin ya shiga wannan wajen ina fata an gane ko to lokacin da manzon allah sallallahu ya yi hijira ya koma madina musulunci ya karfi sai ya dawo sai ya mamuyi makkan kuma ta zamanto a hannun shi ya duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya aminta wanda ya shiga masallaci ya aminta ka'aba kenan sannan wanda ya shiga gida ya rufe kofan gidan shi ya aminta ba abin da za a yi to manzo Allah sallallahu da ya shigo din sai ya tara mutanen makka quraishawa kafiran nan mushrikan nan wanda suka ta'azabtar da su suka ta halaka sahabansa manzo Allah ya kama sai ya ce to yau Allah fa ya dora ni akan ku ga ku a karkashi na yau a hannuna me kuke zato zan muku yau ku tuna ni abinda da kuka mun abinda kuka yi wa sahabai na gashi yau Allah ya dora ni akan ku kuna tafi na me kuke zaton zan muku suka ce ina ai alheri kawai muke zato ka mana ai kai dan kirki ne dan mutumin kirki ne bawan Allah kaza kaza manzo Allah ce to ku tafi na yafe mu ku je ku yi walwalan ku ku yi rayuwan ku daga baya suka tafi suka yi yuton kuma suka yi kalman shahada suka yi imani da Allah subhanahu wataala saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ranan akwai waɗanda ya kashe duk da cewa ya musu afuwa amma akwai waɗansu ƙayoyi da ya kashe a rana. akwai ibnu khatal manzo Allah sallallahu ya ba da umarni a kashe shi ya ce ko amanne a jikin ka'aba kuka same shi ku sassare shi a wajen aka kashe shi a nan ɗin kuwa aka kashe waɗansu individuals wanda dama cutarwansu ga addini ya ninka na kowa to shi ne Allah ya ce wa an hillun ya Muhammad a wannan ɗan period ɗin na shigowanka makka ranar fatu makka na halatta maka makkan kai kaɗai na halattawa ka kashe wanda kaga daman kashewa ka kame wanda kaga daman kamewa a matsayin fursunan yaƙi kai kawai na halatta ma wannan bayan kai har abada makka ta koma kuma haramcin da da take kafin a halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko so wa anta hillum bi hadha balad amma fa idan mutum yayi abinda za a abinda za a zartar mai da hukunci za a masa fa kar ku dauka in yayi zina aka kama shi red handed da shaidu hudu ba za a ba za a masa hukunci ba a'a za a masa hukunci idan mutum ya yanke hannu a yayi sata za a fa yanke mai a makka karka ce wai in mutum ya shiga ba za a masa ba a'a ana nuna maka maka iskiyot ba za a aikata ta'asa a ciki ba ina fata an gane Allah ubangiji ya samu dace wanda kaga wai alfashan shi ta tsallake garin da yake nan kasan yanzu a makka za a je a baje dandalin alfasha wanda kaga ya zamo haka wai har a jikin ka'aba ana ɗawafi ka ga mutum fasiki ya manne a jikin mace wai ana turereniya ana ya ne haka za ka samu waɗansu ke sai samu faran mace haka yi a manne yaya ai no ba no beyond comment ne ai wai mutum ya je ibada ba sai ya rika fetin da ai ana turowa ne ana matso mutane wallahi sai da intelligence suka rika rika sa irin wannan suma abin dawafin suna suna nuna cewa su ma alhazai ne kana dawafi da mutai kaga an damke hannun shi an fidda shi wallahi sai kaga ya tafi sijin an da haji bai ko ka samu ai ta yanke kuɗi a waje to wai wanda shi rashin tsoron Allah shi ma yanzu ya kai yanzu a ka'aba za a je a kure to wannan ai sai addu'a sai addu'a wato an kure ma kenan an kure ma kenan ni ruwanki na a makka ma nake ni sata na ma a jikin ka'aba to wannan ai an tafi to alamu ne na cewa ba rabo a lahira kawai domin wallahi makka kana zuwa ka'aban nan kana haɗa ido biyu da ka'aba sai ka ji zuciyanka wani iri yadda yake bugawa mamaki saboda kwarjinin wajen da darajan wajen amma mutuwar jiki zai je Allah rufa mana asiri Allah ya ce wa walidin na rantse da uba mai haihuwa walidun ko wa ma walad da abin da ya haifa bi mana Allah ya rantse da mutum da ‘ya'yan da yake haifa ke saboda menene sai da haihuwa ake samun me masu bauta wa Allah a doron ƙasa ta hanyar haihuwa ake samun mumunai ta hanyar haihuwa ake samun musulmai ta hanyar haihuwa ake samun malamai ta hanyar haihuwa ake samun annabawa ta hanyar haihuwa ake samun mujahidai bayan Allah a doron ƙasa inda ba don ta hanyar haihuwan ba da 'yan adam sun ƙare to Allah ce na rantse da mai haihuwa da waɗanda aka haifa na rantse da su inji Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan yana nuna a haihuwa daraja ne haihuwa martaba ne haihuwa karamci ta dalilin ƴaƴan nan sai kaga kawai Allah ya maka albarka ta dalilin ƴaƴan nan kaga Allah ya ɗaukaka ka ta dalilin ƴaƴan nan ka daɗe da mutuwa kana moriyan addu'an su suna maka addu'a ta dalilin ƴaƴan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace gobe kiyama duk wanda ƙananan ƴaƴa suka mutu masa suka kai biyu suka kai uku insha Allah suna jarirai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za su ba za a shiga aljanna ba za su tare aljanna suke sai sun ga iyayensu duk albarkacin ‘ya'ya ne ina fata an gane saboda haka Allah ya rantse da su me dalilin rantsuwan Allah rantsuwa biyu ya mana ne ya ce na rantse da makka na rantse da mai haihuwa da wanda aka haifa kaman kai ka ce wallahi tallahi me dalilin rantsuwan Allah ce laqad khalaqnal insana fi kabadi wallahi na halicci mutum cikin wahala cikin wahala dan adam baka da hutu daga ran da Allah ya halicce ka Allah ce to kana cikin wahala ne ina fata an gane daga lokacin da aka ɗiga ruwan maniyin mutum Allah ya kaddara wannan mani zai zaman ɗa daga lokacin da aka ɗiga shi a cikin mahaifa to ka daina kullum a cikin mai wahala kake ana nan ana zaune a manin ana zaune a manin ana zaune a manin sai can a koma wani yanayi na gudan jini jini jini jini jini canji ne canji ne canji ne can sai a koma tsoka tsoka tsoka tsoka tsoka can sai a koma kashi a koma a lullube sannan wajen haifan mutum ma matsala cikin matsala kawai wani garin haihuwan a ce hannu ne ya fara fita Hmm? an je likitoci sun bar komai sun taru kan wannan matan saboda hannunka kai din nan ne ya fara fita an samu saɓani a'a ko a ce ƙafa ko a ce kai ne ya makale haka cikin wahala ana faɗowa sai ihu kawai sai ihu sanyi daga nan za ka fara kirma a dafa ruwa a gasa mutum a lullube shi daga nan fa kullun kuka ne a bani nono a a kuka ne ba gaira ba dalila a a ya yi tumbuɗi ya yi kashi ya yi kaza kullum ihu ka zo ma malam ka fara rarrafe ka faɗi ka tashi ka bige ihu kawai tabo kawai hmm? ka fara tafiya ka fito layi wannan ya mare ka kun yi fada sun yi fada wannan ya karce ka ya ya kushe ka ka gangaro gida a guje Eh? ka shiga ka ɓalla nan ka ji wata bulala a bayan ka taɓa can ka taɓa can ka tasan mafitila hmm? ka girma kuma ka fara wahalhalu kai ne aji kai ne nilda kai ne karatu kai ne can rana na gaji kishi kaza kaza haka za ka samu rayuwa ka gaji ka gaji a yanzu ka girma ka zamanto magidanci a akwai nauyin iyali yanzu 'ya'ya biyar ne da kai mata biyu a'a kaza sun kai goma a'a zan biya ma wancan school fees a'a zan je kaza zan je gona abinci a'a an kwantar da wane a'a an sallamo shi a'a wane ya rasu a'a zan yi tafiya haka fa abun kenan barawa ya hauro ta nan jiya a ya daure hannuna ne alhamdulillahi ba a dai da ke ni ba eh a'a na tafi vespa ta ka da ni mai acafa ya dan kade ni a'a aikin kenan fi kabadin wahala wahala wahala ka yaye wancan ka ga university ka gama kana ka dan huta a zo aiki ni ma baba zan yi aure ni ma a neman mun gida kullun cikin wahala yanzu yadda muke zaune a nan ina yadda kake zaune can sai ka ga zaman ta gaji da ita yanzu kana so ka miƙe kafa ne in ka miƙe kafan kuma can sai ka ji bai ma ba yanzu kana so ka naɗe su in kana zaune sai can ka ji kai bari in ɗan tashi in ka tashi ka ce kai bari in zauna can ka ce bari in kwanta kai na gaji da kwanciyan haka za ka samu ba za ka taɓa tsayawa a yanayi ɗaya ba da a ce kai ne yau a ce kullum tuwo kake ce ka ce kai ni yau wallahi ni kwaɗo nake so ka ci kwaɗon ka ce ni miyan kuka nake so can a maka in an kwana biyu ka ci abin nan da yau za a kawo maka naman kaji zalla jibi sai ka ce dan Allah a janye ni ya ishe ni na gaji da shi ni rama nike so da kuli kuli ina fata a ka raman ka fara ci ka fara ci ka ce wallahi kun san abin da nake kwaɗan shi yau a gwaliba wallahi ka ji ka wuni ba ka jin daɗi ka ji kawai yawon baki ya taru ka haɗe ka tofar a gwaliban nan kawai sai lokacin da ka sami ta ka ji samu relief to sannan ka gama rayuwa a zo a ce fitar rai na jiran ka don girman Allah mala'ikan rahama ne zai zo maka ko na azaba a nuna maka wani ɗan rami kabari da ka saba gani a ce nan ne za ka kwanta a ce ba filo fa yau daga yau ba katifa ba abokin hira haka za a lulluɗe mutum sannan aka ce kuma bayan haka za a ma tambayoyi za a tada kai mala'iku su ma tambaya me addininka nan ma ka shirya ma wannan zaman me waye annabinka menene abin eh, wane ne ubangijinka eh? in fa baka amsa ba wata guduma ce manzo Allah ya faɗe ta mala'ika ne kuma zai kalli mutum a bayan ƙeya tsakanin kunne da guduma na ƙarfe kuma ƙarfen na lahira ne guduman na lahira ne mai dukan mala'ika ne ka duba sannan a ce kuma za ka zauna a haka a ce nan gaba za a hura ƙaho ka tashi kuma ka tashi a wani yanayi tsirara haihuwar uwan mutum ba abinci ba abin sha babu komai haka da ka tashi mu duba 'yan awowin da muke yi a safiya na yi ka karya ka cika cikin ka breakfast yan awowi hudu tsakani ko biyar ka zo ka cika cikin ka da abincin rana lunch yan awowi biyar ne in ko abin nan ka zo ka cika cikin ka da abincin dare yan awoyin da za ka yi ka kwanta kawai asuba na yi kokarin dora tukunya ake wai na karyawa wai har abin da ci 3 square meals din nan wai han sun narke sun yi melting yanzu dan baccin da kai kawai ka tashi babu komai a a cikin ka yanzu kokarin dafa abincin karyawa ake to wanda ya kwanta a kabari tun zamanin annabi adam har yanzu kai in ka mutu shekaru na za ka yi kafin tashin kiyama kana nufi ran da za a tada kai daga kabari za ka tashi da abinci cikin ka a cike eh sam ka riƙe ne fa ka zamo ƙasa aka ta da kai kana nufin ka in an tashi ta da kai sai a ta da kai da tuwo da shinkafa da miya da nama a cikinka eh ina to idan ka tashi zaka tashi empty stomach ne kana buƙatan abinci kana buƙatan abin sha a lokacin sannan ka duba duniyar nan duka babu abin da ke existing tashin kiyama ne akwai mai timatir akwai mai restaurant akwai mai shinkafa akwai mai abin nan inda zaka je ka ci abinci ka ce yanzu za mu je mu tsaya filin hisabi bari un ci abinci un dan samu wani abu guzi haka za ka tashi ma malam a fara tafiya kawai ya tabi una da'iya la'i waje lahu abi mai kira kawai sai hai filin tashin kiyama a je a tsaya tsirara ka yi gwargwadon shekara eh, nawa fi yaumin kana migdaru hamsin alfa sanatin mama kana tsaye a kawo rana kusa ba fa abinci a ciki shi sa manzo Allah sallallahu ya ce to a lokaci ina da alkausara hau hau wanda zan shayar da bayi mabiyana al'ummata wanda daga lokacin ba za su sake kishi ba har a gama abin da za a yi a filin kiyama to mu duba irin wannan yanayin duk fa yana gaban mutum a zo a ce za ka tsallake sira'i kai da samun hutu fa daga lokacin da aka hura ranka wallahi la kai da samun hutu sai ran da ka shiga aljanna shine Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kabadin mun halicci mutum cikin wahala wahala bayan wahala wahala bayan wahala kai da samun hutu sai ka shiga aljanna nan ne kan ba sallah ba azumi ba itikafi ba haji babu komai babu komai Allah ya samu dace Allah ce a yahsabul insanu shin mutum yana zato ne shi kafiri wanda ya juya wa Allah baya ya kafirce masa ya rejectin musulunci nan ya ƙaryata annabi yana ɓarna a bayan ƙasa yana taƙama da wata izza a yahsabu shin irin wannan mutumin yana zato ne Allah ya ƙadira alaihi ahadu babu wani ne wanda yake da fawa da iko sama da shi eh? ya ƙulu sai ka ji mutumin nan kafir yana cewa a halattu malar lubada na yi standing in dukiya na mai yawa saboda hana musuluncin nan gudana saboda a yi takuli ɗin da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam dukiya fa ake haɗawa ya za mu ƙullan musulmai ya za mu ƙulla musuluncin nan kada su yi program a tv kada su yi program a rediyo kada a ba su license na rediyo musulunci kada a ba su license na station na television na musulunci ya za a yi mu hana kaza kullum a halattu malan na halakar da dukiya lubadan ninki ba ninki ba ninki akan sai an hana addinin Allah ci gaba kamar yadda ya ci a cikin suratul anfal Nalladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladina kafaru ila jahannama yuhsharun Allah ce definitely tabbas kafurai suna spending a lot suna kashe dukiya mai imbi yawa don su hana addinin Allah gudana a bayan kasa Allah ya tabbatar suna ciyarwa su ba sa ruwa in dai da musulunci za a yi faɗa a hana musulunci a datse shi Allah ya ba da shaida a Qur'ani ba sa rowa a wannan bangare suna ciyarwa amma Allah ya ce fasayunfiqunaha za su ciyar da dukiyan amma ta kunu hasratan sannan su zo su yi nadama su yi regretting daga baya saboda musulunci ya fi karfin su ya ki ni sun summa yughlabun sannan at long last kuma za a zo a ci nasara akan su inji Allah sannan kuma su zo su tashi gobe kiyama cikin wutan jahannama to sai kaga kafir yana ce in eh, na ba da kuɗi za ka ga ana mitin yau a yi mitin a ɗauko hayak assassins a ce su zo su kashe annabi haka aka aka ɗauko daga kowace ƙabila mutum ɗaya majiya ƙarfi su zo su haɗu su yi ma manzo Allah bugu ɗaya sai jinin shi ya spreading ya yaɗu a cikin sauran ƙabilu yanda su kabilan manzan Allah yan shi ba za su iya ramawa ba saboda ba za su iya kafsa da wannan kabilan su gama da ita su kafsa da wannan su gama da ita kamar a ce za a kashe wani amma ɗauko mutum ɗaya daga cikin fulani ɗaya cikin hausa ɗaya cikin ibo ɗaya cikin yarbawa su su haɗu su zo su yi ma mutum su hudun su kashe mutumin ga jinin shi yanzu yan uwan wannan mutum in za su rama kaga za su kafsa da hausawa za su kafsa da fulani za su kafsa da yarba za su kafsa da me da ibo su ce ba za a iya ba to ana floating daban-daban a biya kuɗi a hana a samu masu yawa manzan Allah sharri da ƙarya a biya kuɗi yadda ake yanzu a biya kuɗi a yi hayan mutane a je a ce su da bom a nan a ce musulunci a biya a nan a ce su ta da hayaniya a can a ce musulmai ne a biya su a nan a ce za a ɗauki nauyin cinsu da shansu da 'ya'yansu da makarantarsu duka shi ya zo ya kashe kanshi kawai a je a yi a can a ce muna so a tayar a kaza duka irin waɗannan abubuwa kuɗi ne ake budgetin masu in yawa don a hana musulunci nan tsakat a hana musulmai tsakat har ka ji in ba a ci nasara ba muke ce a halabtu malam lubada mun yi spending in kuɗi masu yawa Allah ce a ya allam a ahadun shi mai yin hakan baya zaton yana zato ba mai kallon shi ne aini Allah ina kallon abin da kuke ina kallon abin da yake Allah ya ce wannan mutumin mai yi wannan ta'asar bari in gaya masa ni'imomin da ni Allah na masa sannan shi kuma yana sakanta mun da sharri yana sakanta wa addini na da sharri ni nai masa wannan ni'imomin amma addini na yake yaka. ni na masa wannan ni'imomin amma Kalmata ta ne baya so a ji ta a doron ƙasa ni na mai wannan ni'imomin amma annabi na da na aiko yake yaƙa ni na masa wannan ni'imomin amma me ƙur'anin nan yake yaƙa Allah ce na farko daga cikin ni'imomin da na yi ina tambayan shi alam na allahu ainaini ni Allah ban sanya mai ido biyu ba ka san ni'iman ido kuwa ka san ni'iman ido yadda kake kallo in nan ka walwala kasa rufe idon daga nan a ce kar ka buɗe har gida ka ji yadda rayuwanka za ta kasance ni'iman ido kawai Allah maɗaukakin sarki ce duk ibadar da kai ba za ka iya biya ba manzo Allah salsal a hadisi ingantacce ya kissanta mana wani mutum cikin mutanen da suka shuɗe shi a can cikin ruwa mai yake a wani dausayi bai taɓa kwantar da ɗan adam ba shekara ɗari biyar yayi yana bauta Allah a wannan wajen bai san saƙo ba bai san zunubi bai taɓa saɓa wa Allah ba da mutumin nan ya mutu Allah ce a sanya shi aljanna da rahamata don rahamata ya ce ya Allah don aiki na dai 500 years ya Allah ban taɓa saɓa maka ba ibada kawai fa nike ya Allah Allah ce to aje a auna ni'iman ido da na masa kawai ni'iman ido idan ibadin da ya na shekara biyar ɗin ya biya ni'iman ido a sashi don aikin nashi idan kuma bai biya ba a sashi wuta aka je aka auna ni'iman ido kawai ni'iman ido kawai za ka samu ibadar bata biya ba Allah ce a kai shi wuta ya ce a'a Allah a sani da rahamanka a sani aljanna da Allah ce a sashi aljanna ta ka tambayi likitan ido yanzu tun lokacin da za ka fara karatun bangaren ido har ka gama har ka tsufa har ka bar duniyan nan ba ka gama research akan ido ka je ka kalli ƙuduran Allah da ikon Allah a wajen ido kawai yanda zeban shi kawai idan haske ya yawa yadda yake raguwa yadda yake zumi ne yadda yake abun nan ka je ka tambayi yan bangaren ido ka ɗauki kwakwalwa, kawai wani har ya gama budurin shi a duniya ya mutu ya koma ma Allah bai gama ba amma likitan kwakwalwa ne wani fata zai ɗauka wani haƙori wani harce wani abun nan kidney wani ƙoda wani ƙirji wani numfashi shi kuma Allah a wata tara ya yi halitta kai kuma har ka gama research ɗinka baka gama ɓangare ɗaya ba kuma da shi ka yi arziki ɗan idon ƙwaya ɗayan nan da shi ka zamanto profeso na ido da shi ka samu award a duniya da shi ka gina gida da shi ka yi mota da shi ka yi aure da shi ka hayayyafa da shi ka je haji ɗan ɓangar ido ɗaya kawai nan ka riƙe kai Allah maka ka samu duk abin da kake so a duniya na ni'ima wannan ya kamo haƙori shi ma ya gama duk samun ni'iman shi kawai award har london yana tafiya free ticket saboda haƙori ɗaya kawai da ya san ya karanta to haka za ka samu to Allah ya ce ban sanya maka ido biyu ba wa lisanan ban sanya maka harce ba ya kai makiri wa shafataini da laɓa biyu ka iya magana ka yi magana ka juya harce ba ni'ima ba ne sannan hun najdain muka shiryar da wannan mutumin hanyoyi guda biyu hanyoyin alkhairi da na sharri duk ya san su amfanin ido ai danja ya ga hatsari ko ba haka ba ya kauce ka rayu a ce wannan fari ne ka san kolo ka san wannan kore ne ka san kaza ka kalli wannan ka ayyuni iman ya wani makawan fa bai san abin da ake kira fari abu ba ko ja ko baki bai taba ganin mahaifin shi ba bai taba ganin dan shi ba bai taba gani ba motan nan da bai taba gani yadda take gidan da yake kwana bai taba gani ba kai kuma Allah ya baka idon gwala-gwala wulwul ga suma ma malam sai kallon haram kawai kan suna naka na kallon haram ne da abin da Allah baya su sai ran da Allah ya ɗauke za ka san lallai ido ni imani shi sa Allah annabi sassala ya ce duk wanda Allah jarrabe shi da masoyansa guda biyu ido kenan ya makantar da shi ya yi haƙuri bai da wani sakamako sai aljanna to sannan ga harce ka je gun bebe yau ba zai iya maka magana ka gane abin da ke nufi bebin mutum ashe harce ma ni'ima ne ka yi expressing ka yi bayani a fahimci abin da kake nufi <coughs> hmm? duka sannan Allah ya shiryar da kai ta farki mai kyau na ji ne hanyoyi biyu da ka tashi a hankalinka a yadda kake kasan abin kirki kasan abu mara kyau Allah duk ya yi guiding ɗinka abin da zai cutar da kai ka sani abun da zai amfane ka ka sani automatically Allah ya shirya da kai ya guide naka saboda Allah yanzu in ɗakin ka ya huje ana daminan nan sai wani ya zo ya ce wani eh ruwa na jika kafa da dare da Allah ka nane nan kai da kanka ka san kawai ya kamata kai ba sai ka jira wani ya faɗa maka ba to Allah ya ce maimakon wannan mutumin iktahamal aqaba me ya hana in ji Allah subhanahu ta'ala mutumin nan da na bashi wannan kuɗin na masa wannan ni'ima na gani da harce da leɓɓa na shiryar da shi ta farki hanyoyi guda biyu me zai hana mutumin ba zai kundumbala ya kutsa cikin ayyukan da za su sanya shi aljanna su kukutar da shi wuta ba iktihamul aqaba shine mutum yayi kundumbala ya fada cikin wani abu ya yi ta fafatawa sai ya ci nasara a kan shi al'akabatu shine kakaman ka bi hanyar da take kan duwatsu tsaunuka ka sauka ka kutsa nan ka kutsa nan to Allah ce falakta hamal aqaba me yasa mutumin nan bai rufe ido bai yi kundun bala ya fada cikin al'akabatu me al'akabatu din nan Allah ya ce wa ma adraka bal aqaba ya Muhammad ko baka san menene al aqabatu bane in baka san al aqabatu ba wannan kundun balan da nake so ku rika fadawa a ciki shine fakku raqaba ku rika yan tabayi yan tabawa lokacin slavery lokacin da ake sai da bayi ka sayo bawa musulmi ka yan tashi wannan shine kundun balan da nake so ku rika fadawa ciki kundun bala ce wanda za ta baka aljanna ta kukutar da kai daga wutan jahannama wanda sai an rufe ido sai an daure ake fadawa a yi shi wancan mutumin insa ya karkatar da dukiyan shi wajen sayan bayi musulmai yana 'yan taso wai sai ya karkatar da dukiyan wajen hana wa'azin annabi da yakan annabi ko kuma in babu bayin da zai 'yanta ya saya ya 'yanta din au itu amin au itu amun ko fi yaumin zimas gaba ko ya rika ciyar da mutane a ranan da ake cikin tsananin yunwa it'am ciyarwa mu duba sura ɗaya ne za mu samu ba inda Allah ke emphasizing kan menene muhimmancin ciyar da ɗan adam musulmi mumine ka taimaka masa taimaka masa maimakon ya yi amfani da arzikin nan nashin nan da dukiyan nan nashi wajen ciyar da mutane fi yaumin a cikin wata rana zimas gabatin mafi tsananin yunwa ya ciyar da suwa yatiman maraya za maƙarabatin na jikin shi na dangi na na na jinin shi karaba relative nashi marayan ɗan uwanka na jini yayanka ne ya mutu ya bar marayu ƙaninka ne marayun ƙanwarka ne marayun yarka ne a marayu ne na cousin brother ɗinka wani dai maraya na ɗan uwanka na jini a ce ka ɗauko shi a lokacin da ake tsananin yin wafi yaumin zimas gabatin ka ciyar da shi marayanka na kusa ƙaramin yaro kun san shi ne maraya wanda bai da uba amma kar wani kato ya zo ya tsaya maka kawai yana abun nan a makamantansu kamar nan masallaci ka samu ta yaji salamu alaikum akramaka Allah wa alaikum salam eh, na yi haka fa kalli mutum to ni dai inda kake gani na din nan maraya ne babana ya mutu zai dauke ni fa a wuya har murta Muhammad sallallahu alaihi a guje ba amma wai yana mun bayanin shi maraya ne baban shi ya mutu taimaka masa da na abinci kaga duk rashin sanin me maraya definition na maraya maraya shine wanda baban shi ya rasu yana karami bai balaga ba shine maraya a dabba kuma maraya shine wanda uwar ta mutu shi ragon ai da ya barbara ya tafi abu na yana gararan ban shi uwar aka bari da 'ya'ya ai kaza zakaran da ya barbaran ma kazan ta fafe ai kazan ake bari saboda ka uwar ce in ta mutu a dabba ita ce an bar marayu ita ce amma a dan adam fa uba ne iya mutu shine mai kawowa ce Allah sarki kai maraya ne eh to yatiman za makarabatin maraya karamin yaro da baban shi ya mutu maimakon can mutumin ya yi amfani da dukiyan shi ya rika ciyar da marayu yan uwan shi sai ya amfani da dukiyan wai wajen yakan musulunci au miskinan ko kuma ya yi amfani da dukiyan shi ya ciyar da abinci a rana mafi tsananin yiwa ga miskini miskini ma wani iri za matrabatin matrabatun shine daga turab turab ƙasa wato miskini ma saboda tsaban babu duk inda ya samu fili kai kwanciya zai kai, in ya samu ɗan karkashin bishiya sai ya kwanta in ya zo nan jikin masallaci gefe gefe nan sai ya kwanta duk rigan shi zaka samu menene ƙasa ce a manne saboda yawan kwanciya a ƙasan ba sana'a shine miskinan za matrabatin miskinin da kullum zaka ga ƙasa a manne a jikin shi iya yawo ya gaje nan ya gaje ya samu karkashin mangoron can kawai sai ya yi filo da silipas din shi kawai kwanta kawai ka ga 'yan laka-laka a wajen ya kwanta kawai ya tashi kaga ƙasa ta manne mai a can can ya tafi menene bus stop ne ya ɗan yawo ya zauna kawai sai ka samu a gefen wata mota kawai ya kwanta a karkashin trailer tabbacin shi ko roka mataraba wato shi da ƙasa ba a ba a raba su kai saboda rashin aikin yi kai mai yin kullum a kujera kake ai a ɗane a kan kujera to shine miskina za raba mutumin nan maimako ya yi amfani da kuɗin shi wajen ciyar da marayu wajen ciyar da miskinai ga sunan a watsi a ƙasa a kwance ba aiki yi ana fama da yunwa mai tsanani amma wai shi dukiyan shi ba na wannan bane na yakan musulunci na yakan wa'azi hmm? ina ma da yayi waɗannan bai yayi waɗannan ina ma da sun makana minal lazina amanu ya kasance ciki waɗanda suka yi imani da annabin mana hmm? sannan ya kasance ciki waɗanda suka yi imani wata wasau bi sabri wanda suke wasiya suke ƙarfafa wa mutane a jure a yi haƙuri wajen bauta wa Allah ai haƙuri wajen barin saƙa wa Allah ai haƙuri bisa ƙaddara ya shiga cikin masu imani masu wasiya da nasiya da haƙurantar da jama'a wata wasau bil su riƙa yin wasiya da a riƙa yin rahama wa mutane a riƙa tausaya wa mutane a taimaka mu tausaya wa mutane suna cikin hali kaza tausaya wa mutane suna buƙatar rijiya mutane angon nan mu tausaya ma yaran nan mu gina musu makaranta mu tausaya ma wani mu kai shi asibiti mu tausaya ma wani bai da kaza bai da kaza hmm? ya zama cikin masu zaburar da mutane wajen tausaya wa jama'a amma wai shi ba haka ba a'a shi kudin shi ne a yaƙi musulunci a halattu malar lubada shi kuma Allah yana so ya bar wannan hanyar ya zo ya yi wani kundumbala wajen taimakawa marayu da miskinai ya kasance cikin mummunai masu wa'azi nasiha da haƙuri nasiha da jin ƙai da taimako Allah ce masu irin wannan aikin su ne ula'ika ashabul maimanati ko su ne waɗanda za su tashi a gobe kiyama wanda za a ba su littafinsu da hannun dama hmm? su ne ma'abuta hannun dama amma wallazina kafaru waɗanda suka kafurce ma wannan aikin ciyar da miskinai abinci za ba ya kafurce wa ciyar da yatiman ɗan uwan sannan ya kafurce bai kasance minan lazina amanu wata wasau bi sabri wata wasau bi marhamati ba to Allah ce wanda suka kafurce ma wannan suka kafurce wa ayatina ayoyinmu to su ne hum ashabul mash'amati su ne ma'abutan menene hannun hagu wanda za a ba su littafinsu da hannun hagu wato su ne ‘yan wuta ke waɗannan ashabul mash'amati ɗin alaihim naru suna da wata wuta a ta sama da su mu'usadatun kullalliya rufaffiya kawai wato idan aka sa su a jahannama sai a zo a yi silin ɗin jahannaman a rufe jahannaman a ba yadda za a sake jin labarin su kawai suna can karkashin ƙasa kawai ba mai sake jin labar su ne mu'usadatun a kulle abu a rufe shi sannan a zo a yi silin ɗin bakin shi bayan an sanya su wutan ma in an ka shiga min fauki da ta sama da su wutan ne ta ƙasa da su kuma wutan ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko wannan ayar ƙarshen ta ita ce ta zo a can wailul li kulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan yahsabu anna malahu kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka man hutama narul lahi allati tattali'u innaha alaihim mu'sada mu'sad wutan kullalliya ce innaha alaihim mu'sadatu shikenan Allah rufa mana asiri ya بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نعم منذ وتسابوا سورة دردان الله إتتي سورة الشمس الشمس دلارتي شيني رانا دلارتي شيني رانا wannan suran ta ambaci rana musamman farkon ta ma ranan aka ambata sai aka ɗauko daidai wannan wajen sai aka raɗa wa suran dame da shams amma akwai kazzabar samudu a ciki ba ce suratu samud ba ka gani ba a ciki akwai abin a wal ardi wa matsaha ba a ce suratul ardi ba ka gani amma sai aka dauko a shams aka ce suratu shams suran rana wannan sura mai albarka ta sauka a makka ne ita ma saboda duk suna bayani ne bisa kuduran Allah suna kira mutane zuwa ga ikon Allah da kuduran Allah su bar bauta wa gumaka da biye musu su riƙe Allah wa ayatuha khamsu ashara ayoyin wannan sura mai albarka goma sha biyar ne kacal Allah ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai duba anan Allah yana so ya tabbatar mana da wani abu amma sai da ya rantse mana sau bakwai ku duba duk surorin nan da muke karantawa ma malam la uqsimu bi hazal balad wal fajr wa layalin ashr wa shams idha shams ga sunan duka rantsuwa Allah yake wai don fa don dan adam ya yadda fa yayi imani hmm? mahaliccinka ba ko mu a nan babban mutum ya kira ka dattijo tsoho ya kira ka ya ta rantse maka baka ga girman shi da shekarun shi ba sai ya gama rantsuwan nan sau bakwai mai rantse ma da ya gama kace an gama ai karya ne don girman Allah a mutum ma ya za a kalle ka balle ka? kuma yi rantsuwan nan da yake maka fa don ka samu nagartacciyar rayuwa a nan duniya da gobe kiyama don ka rabauta ne yasa yake rantsuwa maka da ba don haka ba bai bukatan komai a wajenka shi Allah to Allah ya ce wa shamsi na rantse muku da rana wa buhaha da haskenta wal kamari na rantse muku da wata idza talaha lokacin da ta biyo ranan malamai suka ce a nan wato idan rana ta fito tana fitowa ran da ta kai goma sha biyar ran da ta kai goma sha biyar to rana ne ke bin wata ne ke bin rana wata ne ke bin rana ran da aka kai goma sha biyar cif kwana goma sha biyar sai ya zama sai sai watan ta wuce gaba ranar kuma ita ce take binta a 15 days na farko wata ne ke bin ranar a 15 days na ƙarshe ranar ce take koma bayan eh, watan ne take komawa bayan rana ina fata an gane shi ne Allah ya ce wannan hari ai wal qamari talaha ya rantse da wata a lokacin da watan yake bin ranan haka ina fata an gane ko to haka suke tafiya wannan ilimi ne na masu irin su baba hafizu ali ilimin su na hangoya wata yake tafiya abun nan Allah ya ba su wannan ilimi sun haska mana shi Abuja kwanaki da aka aka yi taron ganin wata da su simwal nan wani ilimi ne na ya ake kiran shi shi ba astronomy ba astronomy ne ko yawa to sun sani yanda rana ke bin wata hai a koma kuma watan ta koma gaba ranan yana bin ta aje kuma afta in suka yi rabi kuma sai wannan ya wuce wannan ya bi shi to shine Allah ya ce wal qamari iza talaha na rantse da wata lokacin da yake bin ranan wanda hari na rantse muku da yini in ji Allah iza jallaha lokacin da ya sako hasken shi dinnan kaga kowa yana fita neman abinci kawai manomi ya gona kawai saboda haske eh, wata eh, yini hasken shi ya buɗe ‘yan kasuwa su je su buɗe kowa wallaili na rantse muku da dare idza shaha lokacin da yake lullube hasken yinin nan da duhunsa sai kaga an dawo mai an da dare na rantse muku da wannan lokuta Wasu sama'i na rantse muku da sama wa ma banaha ai aka ce ma'in na aiman na rantse muku da sama wa man banaha da wanda shi ya gina saman ni kenan maɗin nan ba ligairi aƙil ba ne lil'aƙil maɗin nan bi ma'ana man ai na rantse wasu sama'i da sama wa man banaha da wanda ya gina sama shine wa shine Allah wal ardi na rantse muku da ƙasa wa ma tahaha ai wa man tahaha da wanda ya shimfiɗa ta wa nafsin na rantse muku da rai a soul rai na mutum wa ma sawaha da wanda ya halicci ran kuma har ya daidaita ran ya zamanto mutum ko abin halitta gashi nan a bayan ƙasa yana tafiya bayan ya halicci ran bai bashi haka ba fujura ha sai automatically Allah ya nuna masa hanyoyin halaka wata ƙawaha da hanyoyin tsira da tsoron Allah Allah sai ya haɗa wa mutum su sai ya yi installing masa ɗan adam ya sani fujur hanyar fajirci hanyar kafurci, hanyar saɓo hanyar zunubai Allah ce ɗan adam automatically sai muka sanya masa duk ya san su duk abin da ka je za ka yi wallahi sai ka ji zuciyanka bai bai natsu da shi ba wata kuwaha ta ƙawa hanyoyin tsoron Allah yi wa Allah ɗa'a da biyayya da yin daidai da kyautatawa Allah ce duk mun sanya ‘yan adam su ya san su in kai abin da baya da kyau kai kaɗai in ka zauna zaka zaka ji kana zargin kanka gaskiya ban kyauta ba ba sai wani bane zai zai ce wane fa baka kyauta ba kai in ka zauna zaka sani in kai daidai za ka ji kana da mai natsuwa da kwanciyar hankali to wannan shine ilham ilhama shine Allah ya sanya maka abun kawai ka rika filin eh ka rika sani Allah already ya nuna maka hanyar daidai da hanyar halaka in saka kake kai kanka ka san in shan giya kake kai kanka ka san in kana zalunci kai kanka ka san in kuma adalci kake ka sani in ayyuka alheri ne ka sani already Allah ya ce mun sanya maka wannan kai a kwakwalwanka ka san su kawai to waɗansu malamai suka ce a wannan suran dalilin da ya sa Allah ya rantse mana da rana ya rantse mana da wata ya rantse da yini ya rantse da daddare waɗannan abubuwa su ne rayuwar mutum su ne time in ba a haife ka da rana ba za a haife ka da dare ko ba haka ba in ba ka mutu da rana ba za ka mutu da dare in arzikinka bai zo maka da rana ba wani zai zo maka da daddare in kaddara ba ta zo maka da rana ba za ta zo maka da daddare sannan da rana da watan nan suke moving shine yake nuna maka rayuwanka tana tafiya tabarakan ladhi ja'ala fis sama'i burujan waje alafi fiha wa kamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan liman arada anyar yadhakkara aw arada shukura cikin yini da daren nan ko fitowa ranar nan da fitowan watan nan yau da gobe yadda suke muvin suke matsawa sai a ce yau wani shekaran shi goma matsa wanda suke da fitan da suke suna fada a wayi gari dare ya zo gari ya waye dare ya mai gurbin shi yadda suke canja wannan ya zo wannan ya zo to hakan kai ma kake tafiya automatically kawai ko ka dunkule a ɗaki ka kwanta kace kai ba za ka fita ba in dai suna moving shikenan kana tafiya kawai kace ni ba zan fita ba wallahi zan tsofa rana za ta dake ni ka zauna din in dai suna tafiya za a fito da wata rana kaga kayi furfura ko kaga ka tsufan ko kaga haƙorin duk sun zuba su suke gurza ka ai shi sa manzo Allah sallallahu ce dare da rana fa su ba sa huta suna aiki akan kafa kai sauri kai ma kai aiki a cikinsu. su ba sa jira fa in ka tsaya dai, in ka tsaya haka dai suna suna dai tura ka kabari in dai suna tafiya to suna tura ka din zaka ganka a kabarin kuwa Cikinsu ake samun aljanna Cikinsu ake shiga wuta a cikinsu kake zama na kirki Cikinsu su kake zamanto mutumin banza a cikin kake samun yardan Allah a cikin kake gamuwa da fushin Allah saboda haka Allah ya ce tafiyan yini da dare liman arada an ya zakara au arada shukura ga wanda yake so ya gode wa Allah ko ya yi tunani wa'azi shi sa aka kama maka su su ne time factor ka yi utilizing nasu ka yi amfani da su ka shuka abin da zai amfane ka gobe kiyama to Allah ya ce na rantse da rana na rantse da wata na rantse da yini na rantse da dare na rantse da sama na rantse da ƙasa na rantse da rai ehe me dalilin rantsuwan ya Allah Allah ce kad aflaha man zakkaha duk wanda ya tsarkake zuciyansa daga kafurci daga shirka daga riya daga hasada yasa Allah ne a zuciyan shi yasa imani a zuciyan shi to aflaha wannan mutumin ya rabauta abinda ake nema ya samu ya rabauta gobe kiyama ka tsarkake zuciyanka zamanto tauhidi ne tsantsa Allah ne a zuciyanka tsoron Allah ne a zuciya domin manzo Allah ce attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna tsoron Allah anan yake tsoron Allah anan yake tsoron Allah anan yake shi zuciyar mutum container ce kamar wani dan mazubi ne baya daukan kafurci at the same time kuma ya dau imani ka haɗa su a wannan zuciyan bayuwa sai dai ɗaya cire sai dai ɗaya cire ɗaya ba ka yin ya ɗaukan abu aikin da ka yi don Allah kuma ka yi don wani zuciyan ba ya ɗauka sai dai ya bar ɗaya Allah ce ni na yafe na bari ga wanda ka haɗa da shi ɗin na yafe to haka zuciya yake ka kankare hasada ka cire ka cire gilli ka cire shirka ka cire kafurci ka cire riya a zuciyanka zuciyanka ta zaman to tsaftatacciya wa ma umiru abudullaha mukhlisina lahuddina dina hunafa'a dalilin da a yasa Allah ya rantse na biyu ya ce wa kad saha wanda ya ƙazantar da zuciyar shi da kafurci da shirka da zunubi to kad khaba ya taɓe a gobe kiyama shi yasa a cikin suratul tafif mutaffif Allah ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibuna to zuciyar nan shine in ka tsarkake ta kara bauta shine abinda annabi Musa ne ma daga Fir'auna wa hallaka ila an zakka? wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha Allah sai ya ce mana to ga wata kissa fa na'am kazzabat samudu bi mun gama to nan ne za mu tashi ba mu gama ba eh. ka ƙara mu ƙara sa su كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها gobe za mu fassara su a kisan samudan na akwai abubuwa da yawa Ta time nan ba zai dauke mu ba so bari mu dakata a nan allah ya albarka cikin abin da muka yi bari mu ji tambayoyi amin ya rabu rabbal alamin amin ya rabu rabbal alamin assalam

wani sa'i process hanyar karɓan magani da abubuwan da za a maka a ce ka biyo ka yi kaza ka yi kaza kafin ka karɓi magani to su ne suke nuna cewa waɗannan abubuwan babu misali a ce ga maganin za ka karɓa ana gobe za ka zo ka karɓi maganin ka fita da sassafe tsirara ka je rafi ka yi kaza ko ka rufe bakinka kar ka yi magana da kowa ko kuma ka je ka binne wannan a kabari kafin ka zo ka karbi magani ya sanya ka dai waɗansu abubuwa da sai ka yi su kafin ka zo ya baka magani to mutum ya yi hattara da iri wannan ko kuma in ya baka magani ya zo ya sifanta maka ya wasafta maka yadda za ka rika menene amfani da shi magani ko ya ce ka ajiye shi a saman bishiya ka zagaye bishiyan sau uku ko kuma ka yi kaza ko ka tsallake shi ko ka yi filo da shi ko ka sanya shi a gefen harshenka kar ka yi magana da kowa har gari ya waye sannan ka cire shi ka kunce ka sha da irin wannan ko ya ce maka nonon ka'ida ne na baƙar saniya wuluk shine za a tatso ka sha da shi ko kuma na baƙin bunsuru irin wannan abubuwa to su ne suke nuna mutum alama ce na lallai akwai bokanci a ciki amma misali mutum ne ya zo ya sayar da kaya ya ce na na basir ne na abu in kun daidaita ka sha ka ji garau to shi ke kuma wani abu ya ballo abin nan da makamansa akwai wani bawan Allah wata rana muna sallah a nan yana sai da magani ɗan ake fakin lokaci ya ɗan buɗe bonet ɗin mota sai ya ɗan sai da magani irin tarin nan da nake da yake damu na haka ya sometimes suke tasowa sai na je ya ce ai sanyin jiki ne da menene ya haɗa min waɗansu magunguna ya ce da asuba kafin in karya in matsa lemun tsami na sa garin na haɗa da me na haɗa da me mamala kwana biyar wallahi sai dirifa fa da asibiti ba ban iya tsayawa ba ina jin da ya zo nan ya dan ji liman daini kwana biyar bai zo ba kuma an ce wani magani ya sha to ina jin da gararin na daina gani motar na to sometimes mutum in bai yi hankali ba irin wannan zamanin da lokacin da aka shiga na rashin na talauci da rashin abu mutum rana a tsaka sai ya fada sai da itatuwa kawai ya je ya yi taifin ya buga waɗansu cututtuka wajen saba'in da biyu ya ce maganin nan duk in ka zai warkar da su kakan shi iyayen shi ba su gada ba shi ɗin ma das provision yake yi da ya kone ne ko abin ya kare rana a ƙasa kawai sai aka ga yana hada mutum da ya rika hattara da irin wannan tun akwai na daidai wanda suka sani akwai kuma wanda kawai rayuwan ce kawai to wannan shi ne Allah sa mu dace annabi ne ya yi annabi ne ya faɗa ni na isar ko ni ne ɗin to ni ne ɗin kenan annabi ne ya faɗa na? eto eh ai shirka ka Allah ya haramta ai wato iyaye ne mumunai suna kokarin su ya'yansu suka mutu za su zamanto cikin waɗanda za su yi ceto su fara da iyayensu ai a masu ceto a kiyama fa ba iya annabi ne ke da ashafa'atul kubra mala'iku suna nasu shahidai suna nasu waɗansu da Allah zai karrama suna nasu da yawa sai ya nuna hatta yaran nan amma idan mutum yana shirka ai faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma zalimina min ansar ai Allah shine mai iko da yake bawa ƴaƴan iko su zo su ce sai iyayensu sun shiga amma in suna shirka ka Allah ai su ma ya cire ma tunanin iyayen a kwakwalen ƴaƴan ai in kana so a ɓata ma lamari ka mutu kana shirka aljanna haramun ne haramun abadan abadan hatta annabi sai da Allah maɗaukakin sarki ya ja masa kunne ya ce wa laqad uhiya ilaika wa ila allazina min qablika la in ashrakta la na amaluka wa la kunanna min alhasirina annabi aka fara mun maka wahayi gashi nan ya Muhammad mun aiko ka annabi yanda muka yi wa annaban da suka shuɗe in ka kuskura ka sake layin nan kai shirka to mun bata ayyukanka kuma za ka tashi cikin waɗanda suka yi asara ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يتقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين الله رفع من اسري wannan ya ce a ƙasar kallon mai hukuncin ainihin asirin ba tare da lura ba eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce a kulliha war kulliha ku bar gemu ku bashi ya gangara kawai ya tafi ko da yake a malikiya kaɗan waɗansu suna cewa za a iya daidaita shi za a iya menene a daidaita shi in wannan ya zarce ya fi wannan ya fi wannan amma a asali a fassaran hadishin a bar kowai kowane gashi ya yi yabanya ya tafi kawai sai inda Allah ya tsaye da shi wannan shine asali abin da yake tabbatacce ya halatta ya halatta amma asirce ake ya halatta wannan babu wani abu kuma ya suranta zaman to in farko ne farkon sura amma idan mutum zai kama tsakiya mun san nan ba a yi eh, eh, in farkon sura na'am ana a'udhu billahi minash idan mutum ya kabbaran harama yi ah, eh, addu'an istifta na buɗe sallah kafin ya yi fatiha zai ya auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da karanta fatiyan shi duk a asirce zai yi waɗannan in kana neman Allah ya raba ka da shaidan a ko ina ai a sallah ya fi. ya barka ka natsu kawai ka san sai ka fara ya kawo maka waɗansu harkoki kawai ka tuna da shagon ka abinda da baka tuna shi kafin sallan ba sai shaidan ya kawo maka shi sai ka yi kabbaran harama a gama sallan wani ma bai san ma inda yake kabli ne ba adili ya rikice ya ce salamu alaikum ya sake ta da sallan kawai na na'am to alamomin dai idan malamai suka ce idan yaro ya kai shekara goma sha biyar in dai namiji ne sha biyar sha shida sha bakwai in mace ta kai sha hudu wani sa'i sha uku ta balaga in nono ya fito a mace ta balaga idan jinin al'ada ta fara ganin jinin al'ada ta balaga haka nan shi ɗa namiji idan ya yi mafarki ya ga abin da ya fito masa a ya ɓata jikin shi ya balaga gashin gefen al'aura da na hammata duk alamu ne na cewa in an gan su an balaga Allah ya sanya waɗannan sayin ɗin ne don iyaye su rika lura da su daga ran da suka gansu su kira 'ya'yansu su gaya musu dokokin Allah da hukuncin da ya waje ba a kansu. su sauke nauyi sallar ba na fila ba ce kuma kiran sallar na biyu ne na biyu a shi kenan ta tashi da shi sai Allah saka da alheri sai a sai a yi a haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce salatul layli masna masna fa in khashiya ahadukum subha ko alfajr ne falyutir ko isallolin dare raka a bibbiyu za ka rika raka bibbiyu raka bibbiyu kana sallah da ka ji tsoron fitowar alfijir sai kai me sai kai sauri ka rufe da witiri don ka samu kai wani abu kafin a je sallah to amma wannan ta ji kiran sallah na biyu ka ai kenan

sai a kwana biyu wani mutum ne je kabarin manzan Allah ziyara ya gaji ya kwanta ya dan ya dan yi gyangyaɗi ya bacci da ya farka ya ga gurasa a hannun shi yana ci sai menene kai kissar ita ma tana nan ana yada ta sai a ce in ka karanta kaza ko kai kaza so kaza kuma ka aika wa mutane kaza za ka ga hasken duk waɗannan abubuwan ba su da asali ta ci faɗi ne kawai ina fata an gane ka yi concentration kai a lailatul qadar goman karshe kuma Allah ya nuna wannan watan gaba ɗayansa wata ne na karɓan addu'a kuma musulunci ya nuna mana wuraren karɓan addu'a in ka zo buɗe baki in ka zo sahu in ka zo abin duk watan na karɓan addu'a ne saboda haka wata zai biyo nan kullum ana faɗansu wata kana zaune kai a ikoma eh, ka cika karanta ayatul kursi nawa ka karanta la haula ka karanta subhana kaza kaza kafa kaza kuma ka aika mutane tara at least zaka ga haske daga ina hadisi ya ja to duk irin waɗannan abubuwa sannan akwai bokaye da da da bokaye da ɗan tsubusu kuma 'yan 419 sai ka ji kawai wani ya kira ka da wata numban da kai baka taba sanin numban ba baka taba sanin mutum ba sai kaga ya kira ka ba kai bane wane dan wane mijin wanke da kake layi kaza eh to alhamdulillahi muna maka abin na akwai alheri tare da kai ka rika sadaka da nono da zumaran juma'a ko ya ce kai da dabino ko ya ce sayi qur'ani kawai kai sadaka da shi kuma wallahi wani sa'i zaka ga kiran ma da numban saudiya ne da numban saudiya ne idan ka yi kwana biyu kuma sai can a kira ka ka yi wannan abun eh to muna nan fa muna sauke ma ƙur'ani mu da ƴan kwana ana sauke maka ƙur'ani eh can kaza na to can in aka kwana biyu haka haka haka haka har su faɗi inda za ku haɗu wata rana ƴan fuwan nan ne kawai in zan yi sadaka kai za ka ce mun da nono da waina zan yi eh kai za ka nuna mun cewa yi da kaza kaza wani sa a ce ka sayi kuli kuli kawai ka yi ka ba almajirai ka ga masu kuɗi suna ta fakin ma malam manya manyan motoci sun tara almajirai sun ki su ba su shinkafa sai kuli kuli <laughs> Allah shinkafa za ku ba su da mai da sutura amma kawai wani ya ma waya ka ba almajirai kuli-kuli ta yi fakin jikin miliyan goma kana sadakan kuli-kuli Allah rufa mana e ai shigo-shigo ne wallahi wata nan ba ya kaga ta sudan wata ya kaga ta saudiya kuma kai aka kira ɗin to duka wani haɗata ne kawai ana nan ana zo kaɗan kaɗan har a shige ka har a tatile mutum irin waɗannan masihirta ne ran da kai karo da su to billahi da sai ka sai da abin da ka mallaka duk ka ba su wannan in ba yi hankali ba ƙarshen ta ka zo ka naɗe kafin ɗin falo ka yi ce fani اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب في العالمين